صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidis salafiya a wannan dare daidai da daren ashirin da biyu ga watan almuharram hijira na da dubu da ɗari da arba'in da biyu wanda ya daidai da goma ga watan Septemba miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na ɗari biyu da uku cikin wannan littafi mai albarka taisirul karimu rahman fi tafsiri kalamul mannan wallafar al'imam abu abdullah abdurrahman ibn nasir al-sa'idi rahimahullahu ta'ala muna cikin wannan sura mai albarka har yanzu shine suratul nisa'i karkashin aya ta goma sha ɗaya da sha biyu ayoyin da suka tattari mafi yawanci daga cikin matsalolin gado da hukunce-hukuncen gado da abubuwan da suke kama da haka muna cikin bayani da malam yake jerowa ƙarƙashin ayoyi da ya ɗauko dangane da ayan kalala wa in kana rajulun yurasu kalala a imra'atun walahu akhun aw ukhtun to yana ta bayani ƙarshe zo ɗauko wasu daga cikin waɗanda aka yi bayani dangane da yiwuwar cin gadonsu ko kuma rashin yiwuwar haka ƙarƙashin wasu abubuwa da ya jero sai zo yake mana bayani a kansu mirasul qatil yaya matsalan gadon wanda ya kisan kai mun karanta cewa ba shi da gado warraqiq akwai bauta shine za mu tashi da bayani a kai yau a yake cewa amma raqiqu fa innahu la yarithu wa la yuras wa amma raqiq amma bawa fa innahu la yarith lalle shi baya cin gado wala yuras kuma ba a gadon shi bawa ba zai ci gado ba in mai gidan shi ya rasu sannan ba za a gaje shi ba in ya rasu abin da ya sa sabida shi bawa yana nan da shi da dukiya da kudinka ba maraba kana sarrafa su ne irin sarrafa dukiyarka yadda kake da mota kake da kudi kake da gida in ka rasu su ɗin karan kansu dukiya ne sai dai a raba su kaga kenan babu bukatan a ce to gida nawa ka san shi a'a shi ma kanshi ka so ne haka kana iya rasuwa ka bar dawakai shanaye jakuna da wasu dabbobi masu rai kaga ba a cewa nawa za a dauka ba su ma kansu gado ne to haka yayin da ka rasu kana da bawa wannan bawa naka ba shi da bambanci da kuɗi ko gida ko fili ko dabbobi da ka bari duk ana sarrafa su ne a matsayin dukiyanka da haka lokacin da karas kana da bawa ko bayi su ma suna fada cikin rabiyan da za a yi wa magadanka ne wato su kansu ma kuɗi ne su kansu dukiya ne shi yasa wani hadisi da al-Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ba'a man ba'a al wanda ya sayi bawa bawan yana da kuɗi da dukiya annabi ya ce to dukiyan da yake da shi da kasayin dukiyan ya dawo naka sai dai in mai sayar maka da shi tun farko ya kafa ma sharaɗi yace zan sayar maka da shi ne gundarinsa duk abin da ya mallaka kuma nawa ne tun farko kun yi cinikin a matsayin haka amma tun farko ka je sayan bawan ba ku sharɗanta cewa banda abin da ya mallaka ba to in ka saya ka saya har da dukiyansa gaba ɗaya kaman kai ne ka je sayan akuya mai ciki sai ya ce zan sayar maka amma ban da ɗan cikin kaga wannan tun farko ya fara kawo maka sharaɗi misali to ba zai yiwu bayan ka gama saya sai zai ce to ai iya uwar na sayar maka cikin ai ban sayar ma ba a'a ka saya har igiyan ɗaurin ka saya to haka in ka sayi bawa yana da dukiyansa dama to da dukiyan da shi ɗin gaba ɗaya sun dawo mallakanka in tun farko dama ba a yi sharaɗi ba da haka anan ce wa amman raqiqu amma bawa fa innahu la yarith lalle baya cin gado domin shi kanshi dukiyan wani ne duk abin da ya mallaka ba nashi bane na wani ne to lokacin da ubangidansa ya rasu kaga shi ma dukiyan ubangidan ne yaushe za a ce yana da gado ba shi da gado wala yura ba a gadan shi ta ba a gadan shi shi in ya rasu ubangidan ba zai gaje shi ba dan me to dama me yake da shi don duk abin da ya mallaka na ubangidan ne to me yake da shi za a gada babu daka ba zai rasu ubangidan ya ci gado ba saboda duk abin da ya mallaka dama na ubangidan ne sannan kuma ba a san danginsa ko da yana da dangi sun zo to ai ba shi da komai don shi dukiyan wani ne shi ba amma kaunuhu hula yurad amma kasantuwan ba zai ci gado ba fa al'amari ne a fili li'annahu laysa lahu malun yuras anhu dan ba shi da gadon da ba da dukiyar da za a gaje shi bai bar komai da za a ci a wurin sa a matsayin gado ba bal bari ba haka ba kullu ma ma'ahu duk abin da yake tare da shi fa huwa li sayyidihi na ubangidansa ne ja shugabansa duk abin da yake da shi na shugabansa ne ba na nashi bane wa amma kaunuhu la yari amma kasantuwan ba zai ci gado ba fa innahu la yamlik saboda ba shi da mallakan dukiyansa to an ce zai ci gado to zai ci gado a matsayin shiwa ai bawa ne to duk abin da ya mallaka na ubangidan to in yadda ya ci gado na waye ba na shi bane dan shi kanshi ba na kanshi bane fa innahu law malaka lakana li sayyidihi domin da zai mallaki wani dukiya ma lakana li sayyidihi dukiyar na shugabansa ne ba nashi bane wa huwa ajnabiyyun sannan abu na biyu shi manisanci ne wato ba dangi ne na kusa ga marigayin ba fa innahu ajnabiyyun min al-mayyit manisanci ne daga mamacin kaga shi ba dangin mamacin bane ba dan uwan mamacin bane balle ayi tunanin yana cikin magada ko baya ciki shi ba komai bane ajnabiyyun ne mislu qawlihi ta'ala misalin yadda Allah ya ce li zakar mislu hazil unsayaini namiji yana da rabon mata biyu Su waye kenan ƴaƴan marigayi ai da magadansa walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matan ku suka bari falikulli wahidin minhum sudusu iyaye uwa da uba kowanne daga ciki yana da sudusi kaji inda aka haka sun bawa dan me dan bashi da gado yace wani hawiha da makamancin ire-iren waɗannan ayoyi liman ya ta'atta minhu tamalluk duk waɗanda aka bayar a nan ga kasansu lima ya ta'atta saboda abinda mai shi yake zuwa da shi minat tamalluk na iya mallaka yanzu a nan lizzakar misul hazil unsa ne ƴaƴanka ai suna da haƙƙin su mallaki dukiyarsu matarka tana da haƙƙin ta mallaki dukiyarta kai kana da haƙƙin ka mallaki dukiyanka kai miji iyaye suna da su da su ko wanne yana da haƙƙin mallaka amma bawa ba shi da haƙƙin mallaka da haka ba shi da wani kaso na gado kenan wanda aka yi cewa yana da gado dama yana da haƙƙin mallaka don an danka mishi nashi ne to bawa kuma tun farko shi mallakan wani to in ka ba shi dukiya mallakan wani ka bayar naka to ba shi da gado wa amma raqiqu amma bawa fala ya ta'atta min zalik shi hakan baya zuwarwa gare shi cewa yana iya mallaka ko rashin mallaka ba shi da wannan fa ulima to daga nan sai aka sani annahu la mirasa lahu lalle bawa ba shi da gado wa annaman ba'dahu hurrun wa hura raqiqun amma wanda wani sashen sa ne wani sashe kuma bawa ne fa innahu tatabba'u ahkamu to wannan hukunci sa yana zama sashe sashe ran nan mun yi magana ku biyu ne kuka sai bawa daya sai ana nan sai kowa ya ce in ka ba da kaza ka yanki sai samu ya haɗa wa ɗaya kaga ya yantu ta bangare ɗaya to sai zama daga karfe shidan safe zuwa karfe shidan rana na yamma kenan yana karkashin wancan da bai biya shi ba daga shidan yamma zuwa shidan safe shi fili ne yanzu shi ba, mulkin kowa yake ba to yanzu irin wannan bawa da rabinsa bawa rabin ɗa yaya matsalan gadonsa zai iya cin gado za iya gadan shi ko kuwa ya ce fama fihi minal hurriya abin da ke tattare da shi na ‘yanci, yadda biha yana da cancanta da ita, ma rattabahu Allah na abin da Allah rattaba shi filma warisi a babin gado. Misali, Ubangidansa da ya rasu, sai aka nemi dangin Ubangidan ba a same su ba. Kaga wannan bawan, tunda ta wancan ɓangaren ya to za a iya kiran shi a bashi wani abu. a bisa haƙƙi da yake da shi na rabin shi ɗa ne amma wancan ubangidan, wanda ba su warware ba kenan bai ba da abin da zai dawo da shi daga bauta ya zama ɗa ba in ya rasu wancan babu gado ko ta ina don ta can dama bawa ne kenan ta inda yake da hurriya da yanci to nan matsalan gado yana iya hawan shi in an rasa mai gadon wancan da sauransu ko kuma shi bawan sai ya rasu wane ne zai zo ya ci gadon wani abin da ya mallaka wancan bawan da ya wancan mai gidan shi da ya yanta shi amma wannan abu sakason shi dama ba su warware ba to yana bawa ne ta wurin tsarin shi ba zai gaji bawan ba yake cewa bi kauni don kasantuwan ma fi shi abin da ke tattare da shi al hurriya na yanci ƙabilan littamalluk yana fuskantan iya mallaka kenan ɓangaren da ya samu yanci ta wannan bangaren yana iya mallakan abu awannin da zai yana matsayin ɗa to a waɗannan awannin zai iya zuwa ya yi hozilin ɗinsa ya samu abin rayuwar shi kuma mallakan shi ne don ba a lokacin ubangidan ya je ya nema ba amma dama idan kai asalin normal bawan wani ne to duk abin da ka samu fa na ubangidanka ne ko kyauta aka yi masa za ka mishi sai in ce sai ɗauka an baka bana shi ne to a wannan da ya zama wancan ubangidanka ɗaya ya ‘yanta ka to kana da haƙƙin ka je ka mallaki abin da za ka mallaka in dai ba a lokacin wannan ba ne to duk abin da ka mallaka a wancan naka ne ya ce wa ma fihi min amma abin da ke tattare da shi na bauta fa da bi qabilin zalik wannan kan baya iya fuskantar mallakan wani abu fa idan to sai kasance ya kunu sai kasance al mub'id hukuncin gadansa rabi da rabi ne yaris wa yuras ta ɓangaren da yake ɗa zai ci gado za a gaje shi wa ya za a iya mishi shamaki a raba shi da cin gado bi kadiri ma fihi da gwargwadon abin da ke cikin saminal hurriya na yanci da ɗa wa idza kana al-abdu idan bawa ya kasance ya kono yana iya kasancewa mahmudan abin yabo wa mazmuman kuma abin kushe masaban yana iya samun lada wa mu'aqiban ana iya masa uquba da mai bi kadiri ma fihi da abin da ke abin da yake tattare da shi na gwargwadon min mujibati zalik daga cikin abubuwan da yake wajabtar da haka fa haza ka zalik to wannan ma haka ne misali yanzu bawa ba a mishi wani ukuba dan bai zo sallan juma'a da wuri ba ba a mishi ukuba dan bai kaza ba dan yana karkashin ubangidansa ne ana iya daura mishi aikin da ya fi karfin shi dan shi duk lokacinsa na ubangidansa ne to a wannan lokacin kaga ba za ka kushe shi ba to amma wai bawa yana iya kasancewa mahamudan wani lokacin abin yabo ne kenan ya samu yanci ta wani wuri kaga in yi abin yabo za a yabe shi a matsayin ɗa wa mazmuma in ba dai za a kushe shi dan ta wannan bangaren ɗa ne yana iya aiki ya samu lada yana iya aikin da zai fada cikin ukuban Allah da gwargwadon irin hurriya da dama da ya samu wa ammal khunsa amma mata maza yaya matsalan gadon su yake mata maza wanda ya zo duniya akwai al'auran ɗa namiji akwai al'auran ya mace duka a jikinsa to kaga ya zama abin rikitarwa namiji ne shi ko mace to wannan yake fala yahu al'amarin baya kubuta baya keɓewa imma an yakuna ya zukuriyatuhu ya unusiyatuhu ko dai ya kasance mazantakansa ya bayyana karara ya unusiyatuhu ko kuma matantakan ta bayyana karara au mushkilan ko kuma wanda ake kira kunsa al-mushkil mata maza mai rikitarwa domin abin da yake nufi anan idan aka haifi yaro sai ya zo ga azzakari ga farji to farko ana dubawa wanne ne yake aiki sai ga in zai yi fitsari azzakarin ne yake ba da fitsari wannan farjin baya komai to wannan yana nuna namiji ne wancan farjin mace da yake jikinsa ba komai ba ne to za a hukunta shi a layin maza to amma sai ga farjin ne yake aiki ba bangaren azzakarin ba to wannan a matsayin ya mace ce to sai ya zama duka suna aiki to kaga mushkilan kenan akwai rikitarwa to idan aka samu ɓangaren mazantakan ne yake aiki to za a ba shi gado a matsayin ɗa namiji idan aka ga wannan ɓangaren matantakan ne yake aiki to za a ba da gado a matsayin ta ita ya mace to sai zama duk suna aiki to kaga an samu mishkila to anan fa in kana wabihan idan al'amarin ya kasance a fili ɓangaren mazantakan shi fi aiki ko ɓangaren matantakan shi yafi aiki kaga al'amarin a fili yake mas'alan gado ba rudani fal amru fihi wabi al'amarin zai zama a fili yake ba rudani in kana zakaran in ya kasance ya bayyana namiji ne wato bangaren mazantakan ya fi aiki falahu hukumu zukur to wannan yana da hukuncin namiji wa yajmuluhu nassu kuma nassin zai tattare shi alwarid fihim wanda suka zo a cikin su kenan nasoshin da suka zo akan rabon gadon maza to yana cikinsu akan gadon mata shi na mace ne yana cikinsu kenan nasin zai aiki a kansu wa in kana unsa idan ya kasance ya bayyana mace ce wato ta ɓangaren matan matantakan shi ya fi aiki falaha hukumul ina to wannan hukuncin mata za a sa za a sa shi a layin matan an zo rabon gado ɓangaren mata take wa ha? nan ma sai ya tattare ta annasul waris nasoshi da suka zo akan bangaren mata dangane da gado wa in kana mushkilan to amma akwai wannan iskali da rudanin fa bangaren mazan yana aiki bangaren matan yana aiki to fa in kana zakar wal unsa la yaktalifu irsuhuma fal ikhwa lil um fal amru fihi wadih fa in kana zakar wal unsa idan ya kasance namiji da mace la yaftariku irsuhuma babu sabani dangane da cin gadon su kal ikhwa lil ummi kamar 'yan uwa mata ta wurin uwa wal amru fihi wadih al'amarin afili yake abin da yake nufi da aka zo an kagara ganewa wannan alayin maza yake ko alayin mata yake dan duk abin suna aiki sai a duba tuku na farko marigayin nan da ya rasu da shi wannan ɗin a wani layi yake saga yana layi ɗan uwan marigayin ne ta wurin uwa to a ba dama mun karanta ɗan uwa in an zo rabon gadon su akwai da zakar misul hajjin mun saye ne kaga babu duk kawai daidai wa daidai to wannan wajen gadon kaga ba ruɗani ba wani zafin kai wa namiji ne ko mata a to dama duk ɗaya ne dama ana ƙoƙarin a gane don kar a shiga rabon wani ne to yake ta wa in kana yahtarif irsuhu amma in gadon akwai bambanci bi takdiri zukuriyatihi ta gwargwadon kasantuwan nan mazantakansa wa bi takdirat iri anusiyatihi da kuma kaddarawan matartakansa to a nan ne akwai rudani misali uba ne ya rasu wannan yana cikin ƴaƴa ne to kaga akwai lizzakar mislu hazbil yayi ne anan to a nan ne za a samu rigima A nan yace walam yabqalana tariqun ila ilmi bizalik to fa yanzu babu abin da ya rage mana na wani ilimi da zamu iya gano yaya abin yake nan akwai matsala tunda a rudani ake za a bashi lizzakar misul hazzul unsayihi ne a sashi a layin maza to wa tabbatar namiji ne duk gwaje-gwaje ya gagara ganewa sai a duba ta ɓangaren mata ne gwaje-gwaje ya gagara to kaga akwai ciwon kai a nan kuma babu wani ilimi da ya nuna alhunsa almushkil ga kasan gadon shi to kaga ma utitun min ilimi illa qalilan ta faru to anan sai yake cewa lam nu'tihi aktsaru taqdirain to fa ba za mu bashi mafi yawancin abin da aka kimanta na gado ba dan me lihtimali dan daukuwar zulmu man ma'ahu min kar a zalunci waɗanda suke tare da shi cikin magadan kana abin da ake nufi ba za a dauki mafi yawancin abu a bashi da kason da ya fi na waɗanda ba kar a ce to tunda shi namiji shi mace to ta ɓangaren mace tana da nawa ta ɓangaren maza yana da nawa duk a tara a bashi to in an yi haka an zalunci sauran magadan dan shi mutum ɗaya ne to a nan mazantakan ne da matantakan shi ne ruɗani, to aka ce za a bashi kaso mafi yawa na bangaren kaso guda biyu a ce duk a haɗa masa to za a zalunci sauran magada walam na tsihil akal kuma ba zai yiwu mu ba shi gado da mafi karancin abin da za a ba sauran ba a ce to tun da wannan halittarsa da matsala a ba shi mafi karanci nan ma ba zai ba don me da ihtimali na iyahu zai iya daukan shi ma mun zalunce shi to kaga akwai matsala to me ya kamata yace fa wajaba to abin da ya zama wajibi anan at tawassudu bainal amrayn sai a yi tsaka-tsakiya cikin al'amarin wasuluki a'dalil fariqaini da kuma bin hanya wanda ya bi adalci Tsaka tsakatsakiya za a bi kamar yaya sai a duba in shi namiji ne za a sa shi a layin maza nawa zai samu ga abin da zai samu in a layin mata nawa zai samu ga shi ne mafi karanci don yana layin mata to ba za a ba shi mafi yawanci a haɗa shi da layin maza ba don in an yi haka to ba a tabbatar wanne ba to ba za a ba shi kason mata ba ta yi kuma an zalunce shi in an ba shi kason namiji kuma ta yiwu ya yi zalunci to sai a bashi abin da bai kai na mazan ba amma kuma ya fi na matan yawa shine a'dalu dariqaini din kenan mafi tsakiyan al'amari la ilaha wa la ilaha shi a tsaka tsakiya yake qala ta'ala Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa adalcin shi yake kusa da tsoron Allah sai anan yace falaysa lana tariqun ila al-adli to fa ba mu da wani hanyar da za mu iya adalci tsakanin wannan matsala fi misali haza irin wannan rikicin aksaru min haza tariqil mazkur fiye da wannan hanya da aka ambata sai dai amshi mishi tsakatsake shine kawai adalci rabon kar ya kai na maza sannan kuma ya tsara na mata shine hanya mafi adalci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai abin bai kai ba to anan ilimin ka bai kai ka tantance ba dole ai haka fattaqullaha mastata'tum yace kuma Allah ce ku ji tsoron Allah iya iyawan sai ce amma mirasul jaddi amma gadon kaka yaya kaka yake gado ya kaka take cin gado idan aka samu kaka ma'al ikhwatil ashqa tare da ɗan uwa mata waɗanda suke shaƙiƙai wato uwa ɗaya uba ɗaya mutum ne ya rasu amma ya rasu mahaifinsa baya raye amma ya bar kakansa ba shi da mata ba shi da ‘ya'ya ko kuma akwai mata ba ‘ya'ya sai dai ya bar kakansa ne da ‘yan uwansa to auli abin ko kuma ‘yan uwa da ya bari ba shakikai ba ne ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ‘yan uwa da ya bari mata waɗanda suke uba ɗaya ne kawai wahal ya risuna ma'ahu amla waɗannan ‘yan uwan za su gaji marigayin tare da kakansu su haɗu su ci gado ko kuwa Anan nan ya ce faƙad dalla kitabullah haƙiƙanin gaskiya littafin Allah madaukakin sarki ya yi nuni ala qawli Abi bakar ne Siddiq radiyallahu anhu a bisa maganan na Abu Bakr ne Siddiq Allah ya ƙara masa yadda na bakar yake cewa annal jadda yahjubul ikuwa. kaka yana iya sanya shamaki wa 'yan uwa kenan kaka yana iya tura yanuwa uwa daga cin gado a shaqqa'un auli abin ɗan uwan shaƙiƙai ne uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin aure abin ko kuma uba ne ɗaya kaɗai aure ummin ko uwa ce ɗaya kaɗai in dai akwai kaka to ya ture su don me ya yi wani wannan ne kiyasi ne dangane da asalin uba idan mutum ya rasu yana da ɗan uwa da ‘ya'ya in mahaifin na raye kaga ba a maganan ‘yan uwa wajen cin gado da sauransu amma in uba baya raye kaga 'yan uwa suna iya cin gado in akwai uba ba maganan 'yan uwa to yanzu anan kaka ai yana cin gado ne in ba uba to sai kaka suka haɗu da 'yan uwa to shine yake cewa to 'yan uwa ba maganan su ci gado kaka zai ci gado ya zama hajib ne wato ya zama ya zama shamaki ne tsakanin marigayin da ƴan uwan an hana ƴan uwan cin gado kama ya hajjugul ab gashi ma ce kamar yadda uba ai yana iya ture ɗan uwa daga cin gado zan ba su da gado to tun da ba uba kaka ya zo kaka ma yana da wannan fawon ya ture ɗan uwa wa bayanin zalik bayanin haka gashi nan shine abun fi hairi mawdi'i annal jad kai lalle kaka abun uba ne ai kenan abun da yake nufi kaka yana iya zuwa abun a matsayin ubafin zairi ghairi wannan ya zo ba ma a wuri ɗaya ba wuri da yawa kenan min alquran cikin alqur'ani ana iya zuwa da lafazin aljaddu amma kuma uba ake nufi ka qaulihi ta'ala kamar fa Allah madaukakin sarki abin da yasa zai wannan dan a nuna maka a ce kaka in zai shiga da madadin uba to fawon da uba ke da shi kaka ya zo da wannan fawa yace dan gashi Allah yace is habara yaqubal mautu a yayin da mutuwa ya halarto ma annabi yaqub alaihi salam iz qala li abi banihi a yayin sai annabi yaqub ya ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta bayana kenan in na mutu na bar duniya waye abin bautan ku qalu sai suka ce na'budu ilaha baba za mu bautawa allanka, abin bautanka wa ilaha aba'ika da iyayen da allan iyayenka suwa iyayen sai ce kaga aba'ik jam'i ne na abun ubanni sai ce ibrahima annabi ibrahim yanzu asali wa yake wannan maganan annabi yusuf ne to annabi ibrahim ai ba baban annabi yusuf bane kakan baban shi ne ma dan annabi ibrahim baban isma'il isma'il shi ya haifi aqub to kaga ashe annabi ma kakan Yakub ne baban Yusufa amma sai ya ce yaran suka ce wa Yakub zamu bauta wa ubanninka to me da za su fara kawo waye misali baban Yakub sai ce Isma'ila ne da Isaka amma sai suka ce Ibrahim kaga ya kakan ashe kaka yana matsayin uba kenan wa Isma'il da kuma Isma'il kaga Isma'il fa shine kakan su wa Isaka da annabi Isaka al'aya har ƙarshen aya wa qala yusuf alaihi salam haka annabi yusuf ma amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa wani wuri cikin qur'ani cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahim kuma na bi addinin ubannina sai ce ibrahima kaga annabi ran kuma kakan babansa ne wa ishaqa da annabi isa sai ce wa yaqub sannan zo kan babansa yaquba kaga ashe kaka yana matsayin uba kenan yadda uba zai tura ɗan uwa ashe kaka ma zai tura ɗan uwa wajen gado sai ce fa fasamman lahul jadda anan sai Allah ya ambaci sunan kaka wajaddul ab da kakan uba aban a matsayin mai a matsayin uba Fa dalla zalika to sai wannan yayi nuni ala annal jadd akan lallai kaka bi manzilatin ab a matsayin uba yake yarisu ma al ab yana iya gadon abin da uba yake iya gada da haka in uba na nan dama ba maganan kaka a gado to in uban baya nan abin da uban zai gada kakan zai zo ya gada wa ya ma ya wanda uba ke iya turewa ya hana shi cin gado kaka ma yana iya ture mai shi ai abin da ake nufi fa inda adamihi a lokacin da ba uba fa ake magana dan in uba na raye ba maganan kaka wajen cin gado wa idza kana ulama duk da dai cewa kuma malamai sun kasance kada ajma'u hakika sun hadu sun yi ijma'i ala annal jad akan lalle kaka hukumuhu hukumul ab sa hukunci ne na uba kenan wai tare da duk abin nan da ya zo cikin littafin Allah na alkur'ani to haka ma malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'in cewa a hukuncin kaka shine hukuncin uba inda adamihi a yayin da aka rasa uba fi mirasihi wajen cin gadon marigayin ma'al auladi tare da 'ya'yan marigayin wa ghairihim da wasu misali a karatun da muka yi ta yi a baya mun gano cewa idan ɗaya rasu aka tashi raba gadonsa wa matansa da ‘ya'yansa idan mahaifinsa na raye uwa na raye to uba da uwan duk suna da su sudusi ɗaya bisa shida to a nan idan uban baya raye lokacin da marigayin ya rasu kaka ya zo zai ci gado madadin uba to nawa ka san uba dama sudusi ne to a nan ma kakan sudusi ne kenan abin da uban zai gada tare da ‘ya'yan marigayin? haka kaka zai gaji wannan abin da 'ya'yan marigayin a lokacin da marigayin ya rasu mahaifinsa baya nan wa ghairihim da wasunsu min bainin ikhwa a takankanin 'yan uwa wal a'mam da baffanni wa banihim da 'ya'yansu yaya ake rabon duk wanda akwai a zo za a raba 'yan uban na raye dama nawa ka son shi nan to kakan ya zo ya ci abin da wannan kakan ya ci abin da uban zai ci wa sa'ir ahkamil mawari da ragowar hukunce-hukuncen gado in dai ba uba kaka ya zo to ba abin da zai sauya fayan bagai aiban to yake kuma har wayo fa ya dace an ya kone ya kasance hukumuhu hukumuhu hukuncin uba shine dai hukuncin kaka a babin gado in dai uban baya nan fi hajjibil ikhwa wajen me sha makance yan uwa da ghairi ummin ga wanda uwa ba ɗaya ba kenan yadda idan uba na raye in an zo rabon gado ‘yan uwa na marigayin ana tura su ba su ci gado ba to kaka ma zai iya tura waɗannan ‘yan uwan daga cin gado wa iza kana ibnul abi bi manzilati ibnul sulbi to ga wata matsala idan kuma ya kasance ɗan uba yana matsayin ɗan tsatso ne kenan ibnul abi ɗan uba yana matsayin ɗan tsatso ɗan uba a nan ba ana nufin ɗan uba da ake faɗa a hausa ba wato wai uban ku ɗaya uwa daban da ba haka ba misali mutum ne ya rasu yana da ɗa kaga ɗan shi zai gaji uban yana da rabi sai zama ya rasu amma duk ‘ya'yan shi sun riga shi rasuwa amma kuma yana da jika kaga jikan zai zo ya ci abin da ɗa zai ci mutum ne ya haifi ɗa ɗaya ya zo ya rasu ɗanshin ya riga shi rasuwa amma ɗan yana da ɗa ɗaya da ya bari to kaga wannan ɗan da aka bari yanzu jika ne to wannan jikan yi zai zo yana da rabin abin da kakansa ya rasu ya bari shine a matsayin waye a matsayin ɗa to falima la ya konu jaddu bi manzilatil ab to me yasa kaka ba zai zama a matsayin uba ba Abin da ake nufi da ɗa da uba wanne ya fi matsayi a wurinka babanka ya fi ka matsayi to idan ɗanka baya nan jikanka yana iya zama matsayin ɗanka to yaya kuma wai ba zai zama in babanka baya nan kakanka ya hau rol ɗin babanka ba Shi ne tambayan da ya yi a nan in dai jika zai ci gadon da ɗa zai ci a halin ba ɗan ashe shi ya fi cancantan kaka ya ci abin da jikan shi ya bari a lokacin da ba mahaifin ɗan kenan wa idza kana jaddul ibn amma in ya kasance kakan ɗan ma'a ibnul akhi tare da ɗan ɗan uwa qad ittafaqa ulama to wannan malamai sun yi ittifaki ala annahu yahjubuhu lalle kaka zai tura wannan ɗan ɗan uwa ɗin ɗan ɗan uwa anan ba zai ci gado ba kenan waye ɗan dan uwa ka rasu ka bar ƙaninka yana da ɗa to sai zama da ka rasu ba ka da wani dan uwa da ya rage to amma ga kakanka dan babanka baya nan to kakan zai tura wannan ɗan dan uwan ɗan dan uwa ba shi da gado anan kaka ne zai ci gado Falima la yahjubu jaddul mayyiti akhahu to in dai kaka zai iya tura dan dan uwa to me yasa kaka ba zai iya ture jalima la ya hajjubu jaddul a hahu. to me yasa kakan mamaci ba zai iya ture dan uwansa ba abin da yake nufi idan kaka zai iya ture dan uwa to kaka ba zai iya ture dan uwan ba zai iya ture dan uwa tunda uba ma ai in yana nan ba maganan yan uwa fa laysa ma'a man yurisul ikhwa man yurisul ikhwa ma al jaddi nasun daka babu wani ma'aman yurisul ihwa tare da waɗanda za su ci gado da ‘yan uwa ma'al babu inda aka samu ‘yan uwa da kaka su zo su ci gado na ba a samu nasi karara da ya zo da shi ba tunda mun karanta nasi in akwai uba ‘yan uwa ba maganan gado to babu kuma inda aka ce to in kaka ne haɗu da ‘yan uwa su ci ba nasi a qur'ani ba nasi a hadisi wala isharatun kai ko kwatance babu wala tambihun ko faɗakarwa ba a yi ba wala qiyasun sahihun ba a samu qiyasin ingantacce ba haka kawai khulasatul qawli abin da yake nufi in kaka yana nan to ɗan uwa babu maganan gadon su kuma wa amma masailul aulu amma mas'alan aulu aulu mun ta haduwa da shi a ba muka sai zamu zo mu yi bayanin al asalin al'aunu lokacin malamai suka ce shine aljur walhaif, aljur zalunci walhaif da karkata shine ma'anan aulu a shari'an kuma shine ziyadatu adamu adadu sihamil warifin ala asalin mas'ala shine ƙara adadin kason magada akan asalin mas'alan gado wa zalika bi an tuftarul furu wa tazdahim wala tattasi laha tarika misali mutum ne ya rasu ya rasu sai bar mata ya bar ‘yan uwa shaƙiƙai guda biyu mata kenan namiji ne ya rasu ya bar matar shi to da ya rasu ya bar matan shi a'a mace ce kai ta rasu ta bar mijinta da kuma ƙannanta mata biyu kaga namiji mijinta ai yana da rabi tun da ba ɗa mun yi wannan a baya ‘yan uwanta kai da ta bari fa su kuma asalin rabonsu suna da biyu bisa uku to a nan idan aka raba matsala gida shida misali sai aka ce to miji ya ɗau rabi a cikin kaso shida kaso nawa zai ɗiba kaga uku to nawa zai rage uku to ukun nan da ya rage rabon suwaye. Ɗan uwanta ɗin don su kaɗai ne yanzu magadan to sai aka ba su wannan ukun to yanzu da su da shi me za a kira kowa ya ci rabi rabi to kuma an samu matsala shi asali rabi ne su kuma biyu bisa uku ne to da ya cire rabin shi yanzu dai abin da ya rage dole dai rabi ne to kaga yanzu aka yi haka ya ɗau rabi suka tafi da rabi to an yi wannan shi na shi son ya fita na su ya samu fa'an zalunce shi to a nan sai a ƙara madadin a raba gida shida din to a raba kashi bakwai idan aka raba kashi bakwai sai ya ɗauki kashi uku in ya ɗauki kashi uku saura kashi nawa kashi hudu to kashi hudun sai a fasa shi gida biyu sai kowanne cikin 'yan matan nan kowace ta ɗauka so ɗaya, kaga an tafi normal kenan kaga su kason su yayi ƙasa shi kuma nashi yayi sama a matsayin shi na rabi wannan ɗaya da ya ƙarun ba nashi bane kaga dai ukun da ya fita da shi amma an yi abin sai ya zama sun fita da kason da ba su kai shi ba ya zama rabin shi ya fita mai kyau shine abin da ake kira al'aulu din kenan kenan za a karkatar da matsalan ne dan a ƙara wa mai haƙƙi girman haƙƙinsa kar ya zama an danne shi wasu kuma ya zama an shiga su sai a abin da ake kira al'aulu ɗin to yace wa amma masailul aulu amma mas'alan al'aulu fa innahu shi kam yustafadu hukumuha min al ana samun fa'idan hukuncinsa ne cikin alkur'ani wa zalika wannan kuwa shi ne annan laha ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki ƙad faraba haƙiƙa ya gama raba gado wa ƙaddara li ahalil mawarisi an ba kuma ya ƙaddara ma dangin magada kowa ga kafan shi wa hum baina halatai to magadan kuma suna fada ne cikin halayya daga wasu hali guda biyu imma an yahjuba ba'dhum ba'dan ko dai wasunsu su hana wasu cin gado shine in uba na nan an tura ɗan uwa kaga wani ya hana wani in ɗa yana nan ya tura jika uba yana nan ya tura kaka kaga wani yana iya hana wani cin gado aula ko ba haka ba fa in hajaba ba'dhum ba'dan dan wasu sun tura wasu daga cin gado fal mahjubu saqib wannan da aka sa mishi shamakin shi kam saqib an zubar da shi ba cikin gado la yuzahim ba zai yi cuɗanya cikin waɗanda suke da gadon ba wala yastahiqu shay'an kuma bai cancanci komai ba cikin abinda da marigayin ya bari wa in lam yahjub ba'dhum ba'dan to in kuma aka ga marigan ya rasu duk wanda suka rage cikin magadan babu wanda za a iya turewa kowa yana cikin wanda dole zai ci gado ne fala ya huluto a nan kuma za ga da wuya ya kubuta in ma Allah ta tsagarika alfurudu a tarika ko dai ya zama gadon da aka bari ba zai dutse gaba ɗaya wa magadan ba kenan yana iya barin kason wane yana da sulusi a bashi wane yana da kaza a bashi da za a iya cire kaso kaso kaza ko to wani abu zai rage kenan zai iya zama an raba musu to akwai abin da ya rage ya ki karewa aw tastaghriquha min ghairi ziyadatin wa naqsin ana iya raba ta kuma kowa a ba su kason shi sai zama ya kare daidai wa daida bai ragu ba bai karu ba kowa nashi ya fita aw tazidul furud ala tarika ko kuma fa yazo ya faru kuma gadon ya karu akan magada kamar ya gadon ya karu shine aulun kenan yanzu inda aka muka gwada aulun can kaga da aka yi aulun sai mijin san shi sai ya karu akan waɗancan to shine anan abin da yake nufi gadon wasu magadan sai ya karu fa fil halatayn ulayayn to a hali biyu na farkon ko dai ya kare duka ko kuma ya zama an raba ma wasu wani abu ya rage kullun ya akhudhu farduhu kamilan to a waɗancan mas'aloli biyu na farko da muka faɗa kowanne zai ɗauka son shi ne cikakke wa fil halatil akhira wannan hali na ƙarshen kuma wahiya ita ce ma iza zadatil furudu ala tarika idan aka ga wannan gadon ya ƙaru akan magadan fala yakhlu min halaini nan ma baya kubuta daga hali guda biyu imma an nan kusa ba'dul warasa ala farduhi ko dai mu rage wa wasu cikin magadan abin da za su samu allazi faradahu Allah wanda Allah farlanta masa wa nukammilu lil baqin sauran magadan kuma sai mu cika musu minhum a cikin su furudahum gadon su ya cika gaba daya kenan wani za a ga in dai za a raba to wasu nasu fa zai ragu sai ga to a rage na wasu mana a cika ma wasu to kaga wasu an rage wasu nasu ya karu wa hadha tarjihun bi ghairi murajjah to wannan an yi rinjayar da abu ne ba tare da abin da ya kamata a jayar ba kawai a zuwa ce to a kara na wannan ayyuka za wannan zai zama zalunci an kara ma wasu ne kawai a bisa ra'ayi tsantsagwaran wa laisa nuqsani ahadihim bi aula min al-akhar sannan raguwan ɗayan su ai bai fi cancanta akan ɗayan ba duk wata duk suna matsayi ɗaya ne to anan ba ta ta'ayyana datil halu saniya to anan ba sai dole hali na biyu ta ayyana wahiya ita ce an nu'abi kulla wahidin minhum nasibahu kowa a cikin magadan a bashi rabon shi da qadri kan da gurgudan yiwuwa wa nuhasisu bainahum to anan kuma sai mu sake gwada tsakanin su kadiyunil ghurama kaman bashin waɗanda bashi ya katutu a kansu azza'idatu ala malil garib wanda ya ƙaru akan dukiyan wanda ake bi bashi mutum ne ana bin shi dubu ɗari biyu shi kuma duk abin da ya mallaka dubu saba'in ne to kaga in a cire dubu saba'in a biya masu bin sa bashi saura dubu ɗari da talatin kaga yanzu bashin kansa ya niƙe kuɗinsa misali ne yanzu ya gwada a nan to kaga ana bin ka bashi abin da ka mallaka ba zai komai wajen biyan bashi ba to kaga za ka bar kuma bashi ya bi kanka to anan ya ce wala tsariƙun to kaga can ana bin ka aka saka gaba lalle ka baya ko ka mutu magadan masu bin ka sun lissafa abin da suke bin ka ya fi abin ka bari to ya za a yi kaga ba ta hanya fa dole ne a bada abin da akwai sauran ko a hada da bada hakuri ko dai a san maslaha amma ba wata mafita kawai to anan yace wala tariqun musilu ila zalika illa bil aud to irin wannan matsalan in ta faru a gado ba mafita fa sai an zo an yi audu din annal fa'ulima min hada to daga nan sai aka san annal audu fil fara'id audu shi ma wani abu ne babba a babin gado qad bayyanahu Allah fi kitabihi Allah ya bayyana shi cikin littafinsa dan haka audu in an zo haka za a yanzu kaman wancan na ƴan uwa guda biyu da mai gidan an bashi uku kaga uku da ya rage in za a kasa tsakanin yan uwa guda biyu kowace ba za ta samu kaso ɗaya da rabi rabi ne to kuma kaga dama suna da biyu bisa uku ne to biyu bisa uku a nan ba zai fita ba amma da aka yi aulu ba, sai ga komai ya fita to ashe aulu wani lokacin shi yake fitar da haƙƙin kowa ya fita sai zama al'amarin sai ya yi kyau wa bi aksi hadhihi tariqa to idan kai akasin wannan hanyar kuma bi ainiha da ayyananniyanta yu'lamu to za a samu wani ilimin mas'alan ar-raddu mas'alan ar-raddu ar-raddu shine ar-ruju komarwa an raba gado kaza an raba gado ka sai a dauki kaso ka sai a mayar wurin wannan kason wannan sai a mayar wurin wannan wannan shi ake kira ar-raddu kuma a mas'alan gado fa inna ahlal furud domin waɗanda suke da ake kira ahlal furud wato waɗanda su ne 'yan gado dangane da wanda ya rasu su ne ahalul furudu lalle lalle su za su gaji mai shi idza lam tastagrib furudahum at-tarika idan gadon nasu bai mamaye dukiyan duka ba wa baqiya shay'un sai zama bayan an raba gadon kowa ga wani abu ya rage laysa lahu mustahiqun wanda wannan abun da ya rage ba wanda ya cancanta a kai misali mutum ne ya rasu wani ga kason shi wani ga kason shi wani ga kason shi duk da aka ko aka bashi sai ga kuma wani abu ya rage wannan abu da ya rage kuma an zuwa babu wanda zai zo ce ni na cancanta da shi kowa ka san shi ya fita min asibin qaribin wala ba'idin ba wani asib asib mun san me asib to sai da babu wani asib na kusa ko na nesa to fa in raddahu ala ahadihim tarjihun bi ghairi murajjah to a da wannan kason ma wani a ce kai dauki wannan garan wannan kason to kaga an bashi abin da bai tantanta a bashi ba dan ya zama zalunci wa i'da'uhu ghayruhum a bayar ma wasun su ma nan ma bai yi ba mimman laysa bi qaribin lil a ce to a bada shi ga waɗanda su ba su da komai a gadon to nan ma an haka janas zalunci ne wa mailin kuma karkata ne sace tun da ya rage to ga kawunan ku ba su da gado ga gaza kawai a raba musu nan ma zalunci ne dan gado matsalan shi daban ne to a nan ya za a yi wa mu'arabatu liƙauli, kuma yin hakan cin karo ne da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ma abota zumunci wannan da ake kira ulul arham sashen su suka fi tsaukaka ga sashe cikin littafin Allah to me ɗaukaka yana nufin asib to ba a samu asaba ba ana ba ta ayyana to anan zai ayyanu ne an ya rudda ala ahalil furudi a sake mai da wannan abu da ya rage zuwa ga ma'abota gado bi kadri fudurudihim da gwargwadon gadon su abin da ake nufi mutum ne ya rasu sai ya zama ya bar matarsa ɗansa iyayensa kaga matar tana da sumuni ɗaya bisa uku ɗan yana da rabi iyayensa suna da sudusi misali a ce uban baya nan kaga ba asu ba kenan an ba uwa sudusi to kaga misali duk an yaka sai ga wani abu ya rage to a tattara a ba mutum ɗaya zalunci a ce a kira waɗanda ba sa cikin gado a basu su ai ba haƙƙinsu ba ne an ta haƙƙin masu haƙƙi to a nan abin da ya rage sai a sake kasa shi gwargwadon yadda matsalan da kuka raba a baya yake Abun da ya rage nan to sai a sake raba shi ɗan ya ɗau rabi uwa ta ɗau sudusi matar ta ɗauki sumuni a sake raba shi gwargwadon yadda abin yake to wannan abu da ya rage aka sake mishi wannan kason shi ake kira arraddu an mai da sauran abin zuwa ga ahalinsu gwargwadon yadda gadon yake sai ce walan ma kana ne yayin da ya kasance ma'aurata laisa min alqaraba su ba 'yan dangi bane ai auratayya yana daga cikin abin da yake shar'anta cin gado abu uku da yake shar'anta gado nikahun wala'un nasab aure yana shar'anta gado garin kuma daban wani ma yaren kuma daban aure ne ya haɗa ku to kaga kuma ya sa in ɗayan ku ya mutu ɗaya zai gaji ɗaya in dai ba a rabu ba to yanzu sai ya zama abin da ya haɗa ma'aurata laisa min alqaraba ba dangantakan bane auratayyan ne ya hada su har yasa wani zai gaji wani to lam yastahiqqa ziyada su ba su cancanci a yi musu ƙari ala fardihim akan gadon su ba almuqaddar wanda aka kaddara inda na bi adamin raddi alaihima a wurin masu cewa su ba za a yi musu ƙari ba abin da yake nufi an samu wani ƙauli wai kaga wannan abu da ya rage da za a sake raba a rarraba wai idan matarka ce ta rasu to wannan tsari da za a yi kai mijin ba za a ƙara maka ba don kai dama aure ne haɗa ku ba dangantaka ba waɗanda dangantaka ne haɗa su da marigayiya su ne kawai za a ƙara musu kuɗi kai ba za a ƙara maka ba wannan ƙaulin wasu malamai ne wa amma alal ƙauli sahih amma a bisa zance mafi inganci anna hukumin zaujaini lalle hukuncin ma'aurata hukumu baƙi alwarasa shine hukuncin ragowar magada fin raddi wajen mayarwa da aka suma yadda za a ƙara ma sauran dangin haka za a ƙara ma'auratan don abin da ya haɗa shine matsalan gado ne yanzu dalilin mazkur da aka dalili da aka ambata ba shamilul jami'i ya ƙunshi gaba ɗayansu da dangin da ma'auratan duk za a yi musu ƙari kama shamalahum dalilul aulu kamar yadda dalilin aulu da muka yi a baya game da su to wannan arraddu ma ya game da su gaba daya wa bi hada ta to da wannan ne yu'lamu aidan za a sani har wa yau mirasu zawil arham gadon dangi dan dangi kenan wanda zai gaje ka ya zama abin da ya sabbaba cin gadon shi gare ka dangantaka ne fa innal mayyit to lalle mamaci idza lam yakhlif sahibu fardin in bai bar wanda zai gaje shi a matsayin farilla ba kenan ya rasu bai bar ɗa ba wala asiban bai bar wani asib wanda zai tattare da ragowan abun ba bai bar ɗa ba bai bar uba ba bai bar kaza ba wa baƙi al'amuru to sai al'amarin ya wanzu da'iran yana mai gudanuwa baina kauni malihi tsakanin kasantuwan dukiyansa ya kone li baitul mali zai kasance ne ga baitul mali limanafi'il azanib dan amfanuwan al'umma yan nesa wanda su ba dangi ba kenan kai ne ka rasu baka da kowa da ka bari ba a san mahaifin shi ba ba a san matar shi ba ba a san ɗan shi ba wani naka da aka sani kuma irin shi yana faruwa kaga mutum ya tafi yawon bariki rana ɗaya alajan hulmaniya mutuwa zai ɗebe shi ga dukiya ba kusan komai nashi ba to a irin wannan yaya za a yi da dukiyan shi shine dukiyan nashi za a bari ne a kai shi baitul mali dan a amfani al'umma da shi limanafi'il ajalib dan amfanar da al'umma wa baina kauni malihi yarji'u ila aqraba'ihi almudillina bil warasati almujma alaihim ko kuma a mai da dukiyan zuwa ga wasu dangoginsa ko da ba sa cikin magadansa amma bayyana eh wancan ai an ce dan sa ne wancan kawunsa ne in dai ya bayyana ga wani dangin su koda kuwa dama baya cikin magada to amma dai akwai ɗan karaba ɗan dangantaka to sai a tattara sai a baiwa mai shi duka an ba a samu bane to sai a kai baitul mali ta ayyana sani to sai a ayyana wannan abu na biyu kenan in dai akwai wani danginsa komin nesan tuwon su to a tattara abin a kai wa dangin in ba a samu irin dangin ba ne to dukiyan sai a kai baitul mali asusun gwamnati wa ya dillu ala zalik abin da zai nuni akan wannan huta ala faɗin Allah wa ulul arhami ma'abota dangantaka ba'aduhum aula ba'adun wasu sun fi wasu fi kitabillah a littafin Allah to tun da yanzu gashi sun dai hada dangantaka ta wani wuri to za a dubi dangantaka duk yadda dangantakan ta kai ga nesa to sun fi kusa da wani baitul mali da sauran al'umma kuma to anan sai aka yi wa dangi fasarafahu li ghairihim fasarfuhu li ghairihim tarkun liman huwa aula to a ce ga cikin wani danginsa sai a ce a'a a ɗau dukiyan da ya kai baitul mali to kaga wannan sarrafa wannan dukiya zuwa ga wani wanda ba dangin ba barin abin da ya fi cancanta ne da haka abin da ya fi cancanta a fara bibiyan dangi tukuna min ghairihi daga waninsa fata ayyana to daga nan sai ta ayyana taurisu zawul arham gadon dangi wato zawul arham suna cin gado ne in an rasa asalin magada wa iza ta ayyana idan kuma ya ayyanu za su ci gadon faqad ulima to anan an sani annahu laysa lahum nasibun to misali wai kaga da ya rasu ba uba ba da ba mata ba kaka ba shi da magada asalatan sai aka ce to ai ga dan wani babbansa ko jikan babbansa ko ka kaga dai waɗannan dama asali ba su da gado to amma yanzu rashin wasu ne zai sa su ci to kaga mutuwan wani tashin wani to yaya za a raba sai ce to yana za a raba fa kudi alima yanzu kan kowa ya sani annahu laysa lahum nasibun dama ai ba su da kaso muqaddarun da aka kimanta bi a ayanihim akan su isu fi kitabillah a Allah suna da kaso ne ba su da kaso don ba a sa ma kason nawa nawa za su samu ba to ya za su raba wa bai anna bainahu wa bainal mayyiti wasa'id kuma tsakaninsu da mamacin akwai wannan wasa'id da yawa wato akwai shinge da yawa yana da uba yana da wato su dangantakansu da shi akwai tazara to duk babu waɗannan ne aka ce su ci to nawa za su raba shi ne saru bi ha sai suka zanto ta sababin wannan minal al suna cikin dangi dai kawai da za a ce fayunzuluna manzilata man zinata man adlu bihi min tilkal wasa'id to sai a sauke su a matsayin waɗanda suka ɗan kama kafa da shi a dangantaka ta waɗancan hanyoyin Allahu Allah ne sani abin da yake nufi ya za a raba musu sai a duba kai ta ina kuka haɗu ne sai ce ni ɗin ɗan ko kuma ni jikan yayan shi to ka kun haɗu ta wurin ya to sai a koma asali yayan shi da yana nan nawa zai ci kaza zai ci to sai a baka kai kuma ta ina kuka haɗu ni ɗan kaza ɗinsa ne sai a duba to kaza ɗinsa da yana nan nawa zai ci kaza ne to sai a baka haka za a yi ta kiyasi wa amma mirasu baqiyatil asaba daga ƙarshe sai ce amma dangane da dangin ragowan al'asaba ƴaƴa maza waɗanda suke zama asaba in an gama kason a sake dunkula abin da ya rage kalbunuwa kamar ƴaƴa maza wal ikhwa da ‘yan uwa wa banihim da ‘ya'yansu wal a'mam da baffanni wa banihim da ‘ya'yansu ila akhar zuwa ƙarshe waɗannan su suke zama asaba dama dan asaba dama maza ne fa innan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam to ire-iren waɗannan dama sukan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce alhiqul fara'iba bi ahliha ku isar da kason gado zuwa ga ma'abotansu ma baqiya abin da ya rage bayan fitar da kason kowa fali aula rajul a baiwa wanda ya fi cancanta ya fi ɗaukaka cikin mazan zakar namiji shi za a tattara a bashi ake kira asik wa qala ta'ala kuma Allah ce wa kullin ja'alna mawaliya kuma kowanne mun sanya mawaliya majibinta lamurra mimma tarakal walidan cikin abin da iyaye biyu suka bari wal aqrabun da dangi na kusa kaga su suke zama asif kenan to yake cewa fa iza alhaqna al-furuda bi ahliha idan muka isar da haƙƙin gado zuwa ga ma'abotansu walam ya baƙa shay'un ya zama babu wani abun da ya rage an raba gadon kowa ka son shi shiga hannunsa babu wani dukiya ko kaɗan da ya rage lam yastahiq al-asib shay'an to wanda sai ke matsayin asib bai cancanci kuma ba nan kare zai ce to dama ni asib ne kowa sake ɗebo min abu a nashi a ba abin da ya rage to shikenan ayi gaba wa in baqiya shay'un in wani abin ne ya rage bayan kammala rabiya to anan ne yake cewa akhazahu aulal asaba wanda yafi zama matsaukaki cikin asaba zai ɗauki ragowa bi hasbi jihatihim da gwargwadon mafuskantansu wa darajatihim da matsayinsu na darajoji jihatul asaba a mafuskantan waɗanda suke zama asib kenan fa inna jihatul usuba hamsin fuskoki da ake fitar da waɗanda suke zama asib wurare ne guda biyar kenan waɗanda suke zama asib wurare biyar ake samun su ga sunan albunuwa ‘ya'ya suna zama asib bi hasbi summal eh, ubuwa sannan ubanni uwaye ba sa zama asaba ubanni uba ko kaka ko tattaba kunne zuwa sama sun mal'ukuwa sa'annan ‘yan uwantaka wa banuhum da ‘ya'yan ‘yan uwa maza sun mal'umuma sa'annan babbanni wa banuhum da ‘ya'yansu sun malwala'u sannan ‘yanci ka ‘yanta bawanka ka rasu ba mai gadanka ba a san kowa naka ba wannan bawa naka da ka taɓa ‘yantawa ke zai ya kwashi duk abin da ka bar ya zama asu a kanka ka sayi bawa ka tashi shi yi arziki ya zo ya rasu ba a san kowa na shi ba dan abota ya kare rayuwansa to yanzu kai da ka yanta shi kai za ka zo gaji duk abin da ya bari ka zama asu a kansa yake cewa wa ƙaddamu min humul aqrab jihatun to in mutum ya rasu duk ga waɗannan ana fara gabatar da waɗanda suka fi kusanci ne ta fuskan mamacin fa in kanu fi jihatin wahida in duk ta mafuskanta ɗaya suka fito fal aqrabu manzila to wanda yafi kusancin matsayi fa in kanu bi manzilatin wahida duk a matsayi ɗaya suke fal aqwa wa yafi karfi kuma cikin su kenan karfi ba karfin jiki ba wato wa yafi fawa akan marigayin kaga kaman uba yana da to kaga shi yafi fawa akan ɗansa wa huwa shaqiq shine wanda yake shaqiqi uban ba da sai a duba to ƴan uwan fa ga babban sai a duba to ƴan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya sun fi fawa a kansa sai a ce to su ne fa in tasawu min kulli waje to ta kowane fuska sun zo daidai bracket ko to sai su haɗu gaba ɗaya su yi tarayya abun da ya rage sai su farfasa tsakanin su daidai wa daidai a raba a waje wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa amma kaunul akhawat ne ghairu um amma kasantuwan mutum ya rasu ya bar ɗan uwa waɗanda ni gairi um ba ta wurin uwa ba ɗan uwansa ne amma uwa ba ɗaya ba uba ne suka haɗu a kai ma'albanati suka haɗu tare da ‘ya'ya mata na marigayin au banatul ibni ko kuma ‘ya'yan ɗa jikoki kenan asabatun wanda ɗan kuma yana cikin layin asib masu kwashi abin da ya rage ya akhudna ma dola. an furudihin na to su za su ɗibi abin da ya rage a kan kasansu kenan in ba a samu ɗan ba ba a samu waɗanda suke cikin asib ba sai waɗannan ‘ya'ya matan amma dama babansu da yana nan shi ne asib to sai su ɗauki wannan kason sai su raba sun ci matsayin iyayensu kenan fali annahu domin shi nan laisa fil qur'ani babu abin da ya zo cikin qur'ani ma ya dullu abin da yake nuni ala annal akhawat akan lalle yan uwa mata ya bil bilbanati za a ce wai a ture su dan akwai ƴaƴa mata babu wannan dama in mutum ya rasu in ƴaƴan da ya bari duka mata ne ba namiji to ƴaƴan shi dama ƴan uwan shi suna da gado inda ake tura ƴan uwa dama sai in ya zama cikin ƴaƴanka akwai ɗa namiji amma duka mata ne to ƴan uwanka suna da gado to shine anan ke cewa babu fa inda aka ce wai mutum ya rasu ya bar ‘ya'ya mata a ce waɗannan ‘ya mata sun tura ‘yan uwan shi mata ba zai turu ba tun da ba ɗa namiji fa'iza kana al'amru zali to in al'amarin ya kasance kamar haka ne wa baqiya shay'un ba'da akhdhil banati bayan ‘ya'ya matan sun ɗibi su wani abu ya rage farbuhunna bayan an ba su haƙƙinsu fa innahu yu'ba lil akhawat abin da ya rage sai a sake ɗiba sai a ba ‘yan uwa ‘yan uwan marigayin wala ya'dil anhunna ila asabatin ba za a ɗauki dukiyan an neman wasu asaba ab adamin hunna da suka fi waɗannan zama nesa ba ‘yan uwa a nan ko su mata su za a diba a ba su za a ja a nemi babbanni a nemi kaza ba waɗannan sun fi kusa da marigayin su za a ba su ka ibnul ahi kamar ɗan ɗan uwa wal ammi da baffa ba za a neme su ba dan me wa man huwa ab'ada minhum da ma waɗanda suka fi waɗannan nesa duk ba za ne ba a ba ɗan uwan marigayi dan sun ji kusa nan sai in babu su sannan ayi yi maganan ‘ya'yan ‘yan uwa ko baffanni da sauransu wallahu a'lam Allah shine mafi sani mun sa mun kammala ayoyin yanzu a gurguje za mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu tashi kan wani aya tilka hududun lahi abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika